رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na alhamis wanda ya dace da goma ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da uku bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina wanda kuma shi ne yammaci na sha hudu ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da biyu miladiya yau idan ba manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta ɗari da talatin da hudu a cikin wannan sura mai albarka suratul baqara yau kuma za mu tashi farkon aya ta ɗari da talatin da biyar ba don haka akwai zan tambayi mai tambaya na farko yana magana hukuncin mai jin waka jin gaskiya mai jin wake wake yana tunke kwakwalwar mutum ko ya tunke masa basira ban gauni nasi ba a iya cikin karamin sani na da karamin bincike na da ya nuna hakan a shari'anci amma abin da zai iya tunowa maganar shekul islam irin taimiyya da yake cewa san jin da ta kaɗe da waƙe-waƙe ba ya haɗuwa da san jin alƙur'ani mai girma yayin da mutum ya zanto yana jin kaɗe taɓa da waƙe-waƙe hakan zai koyi san jin alƙur'ani yayin da mutum ya zanto yana da kwaɗayin ya ji ayoyin alƙur'ani to hakan zai koyi sauraron taɓa taɓa da waƙe-waƙe mutane to amma dai nasoshi na shari'a sun tabbatar da cewa kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe kaya ne na haram akwai hadisi haka cikin bukari wanda yin da haka manzo Allah ya cewa za a samu dan sa al'umma cikin al'umma ta yattasalluna al-shara wal harir wal qamra wal ma'azi al ma'azi shi ne kayan kada kada da wajewa da haka bai halatta daga musulmi ya rinka sauraron kada kada da wajewa ko da cikin gida ko na waje Allahumma wani na cewa idan mutum ya zo kira ana sallar asuba shi kuma bai riga ya ta kana sallar bai ya zai abin da zai shi ne sai ku ga sallar asuba tare da liman kuskure ne da mutum ya ana sallah ko wasu iri ce ya koma jinsi guda ce zai sallar nafila ko da rakata ne ko zai ko wasu sarrafi nafila kan daban da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce idan uqimat as-salatu fala salata illa al-maktuba idan an ga an tsayar da sallah da farilla to babu wata sallah ta nafila da mutum zai dole sai ita wannan ta farilla ta mutum zai shiga kuskure ne mutum ya koma jinsi ce zai yi rakata ne ko zai abin da yake za ka yi wata shiga sallar asubahi tare da liman sannan daga baya idan an riga an kammala sallar asubahi ya halatta ta tashi ta yi ka a ɗinka akwai hadisin da ya nuna haka ba wasu dana ta fito ba yi hukuncin mutanen da suke son guda guda su rike bango a ɗakunan daga gabas da yamma da kudu da arewa da inda kofa take da inda windo yake da inda ba kofa ba windo duk a sa labari manzo Allah ya haramta a cikin hadisi ya ce bai dace ba abin da Allah ya nuna ta ku da shi ku sutura sai ku je ku rufe katanga da shi an fahimta ko da haka da akwai kofa mutum ya sa labule babu ne akwai windo mutum ya sa labule babu ne amma wurin da babu kofa ba komai kawai ka sa labule ka za yi wannan haramun ne akwai nufin tsarar daga manzon sallallahu alaihi wasallam da wani wuri da kuka tambara haka wallahi haram maza Allah ya zauka daga cikin matan su sun yana za su ya kuma ta yi kuma idan kun lura za ta ga wani lokacin yadin da ake sawa yana da tsada yana da alfarma kudin yadin ba kaɗan bane ba nawa da cikin marasa lafiya da suke bukatan daidai kudin wannan yadin don su koma da a asibiti nawa ne daga cikin da ke yi suke bukatar daidai kudin wannan ya don su sai abincin kwana biyar kwana da kwana bakwai a gidan? sai kuma ka zo kawo katanga lagulo ko kuma su sutura da wannan bai dace ba lallai manzon Allah ya da karar cewa haramun ne yana da cikin hadisi da haka ya kamata duk wanda eh, ya ji su ya gyara abinda mutum bai sani ba da ba a kama shi amma bayan mutum ya sani lallai ya kokarin tuba wani sahabi ne cikin sahabbai ya taɓa ɗaura laya babu ba duk su zama ko aya abinda malamai suke sanyewa da shi su fassara shi da kamar ɗaura laya abinda al'imam ibn kafir ya kawo na asar a cikin tafsirin suratul mu'minun karkashin fadin Allah ta'ala wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun in ka duba cikin ibn kafir karkashin wannan sahabbai sun karanta suna karantar da yaran da matan da addu'o'i da ake yi neman tsari wala Allah da zai ko da ta da kowane lokaci to Abdullahi ibn Amr ibn al-As ya kasance yana karantar da ƴaƴansa irin wannan addu'o'i manya da suka iya yara ƙanana da basu iya ba sai ya rubuta jikin takarda sai ya ya musu a wuyan kaga wannan aikin sahabi ne kuma ba wai yana dinka su bane a matsayin laya ya sa fata a sa mata zare a rafiya yana rubuta wani a cikin takarda a rafiya musu don su iya karantawa in ba su haddace ba game da asar sun yi nuna cikin rubuta kafir domin inda laya ce da su ke duk manya kowa waye, amma ban da manyan ya'ya sai yan kanana wanda ba sa iya haddacewa to sai a ɗaura musu a wuya don su rike karantawa ba wai don su zama to laya da ba a karantawa to da mutum ya rubuta shi wannan riwaya din wanda dukkan ku dalibai ilimi ne ko ma cikin ibnu kasir ku duba za ku ganta karkashin wannan ayar cikin kada kada abla al mawlud idan mutum ya rubuta wannan gaba da halaccin laya to ya hayi ilimi dan da haka ilimi ya tabbatar ba cikin wannan tafsir saboda haka ya kamata wato mun islami bakin mu wajen faɗin abin da yake shine daidai a shari'a kuma a rayuwar manzo sallallahu alaihi wa sallam ka tokan dinsa bai taɓa ɗaura laya ba bai taɓa ba da wani izini da wani mutum ya ɗaura laya ba asali ma magana ya man ta allaka ta mimata ba kada asraka malamai suka ce anan yanzu ta mimata da kuma man wanda tarbiya ce ga na kira ta mimata wanne kira ta fi siyasin nafi su fi da umum idan na kira ta zo a jerin zance wanda yake na na kira din to ta nuna cewa a wanne ta fi siyasin nafi su fi da umum ta nuna cewa wannan laya din ta shafi kowace idan ko mutum zai da awar banda ta kaza ya zama tafsir bila mufassir domin al'aslu fil umum an yutba ala umumihi hatta yarda ma yadullu ala tafsir idan lafazi am aka dauke shi a matsayin am zaman ne idan kace banda kaza sai a duka bashi waye yake banda kaza din wanda yake da ikon yake gaba ɗaya ne shi ya ce gaba ɗaya kuma da shi ne zai zo ce banda kaza to shi ko bai ce ba sai sai kace banda kaza sai ko ba ka da ahaliya da kace banda kaza ka da ikon kai kace gida mu kace domin mutum ya tafi bila mufassir ya zama mujaza ka fi babu yanzu. wannan yake cewa hadisi ya tabbata cewa cikin ramadana ana daure shedanu to me yasa muke samun kanmu cikin wasu wasi ko a cikin sallah ko a cikin alwala ko a cikin wani abu wannan gaskiya ne kuma wajibi ne mu gaskata annabi annabi ya ce ana daure shedanu amma ba sai dukkan su ba sai maradatul jinni akwai almarada min al-jinni wato kangararru wanda suka fi sauran barna su ake saurewa amma ko na kasa kasa wanda su ba a daure su su biki a daure su wanda da in ka samu zuwa su su ne yan kananan da ya Allah ba da abin da sai a wasu wasu ba ban da ta ba wannan gurin su cewa ta ce su ne gaskiya ne kuma ka ce su ne na yin tasiri amma da ikon Allah da izinin Allah gaskiya da na to amma na ji wani yana cewa annabi ya ce duk wanda ya yarda da abin da mai tsafi yayi to hakika ya tafi cewa abin da aka fara da Allah wannan kuskuren fahimta wanda Allah bai faɗa haka ba ya kamata ku rika tantance hadisi don wani lokaci idan baka lura da ma'ana kalarancin abu sai ka ba wani abu abinda manzo Allah yake magana man ata arrafan aw qarin da tasaddaqahu bima qala faqad kafara bima unzila ala muhammad rasul mutumin da ya je wurin boka ko ya je wurin mai duba ya tambayi shi wani abu kuma ya tattaka shi to ya kafir cewa abin da aka saukara manzo Allah amma da kuma mutumin da ya da sai shi yanzu sai ne kafa wanda aka kan kan fahimtar ta ba ta sai kai kuki ba da kake jira annabi wannan ba ta annabi ko ba ina ba ta fahimta ina ya kafir da cewa tsakanin mai boka da mai duba da kuma mai ciki akwai lokacin da suke tare da juna akwai lokacin da suke da rabuwa da juna kuma abin da manzo Allah ya bada hukunci wanda ya wurin boka ko je wurin mai da'awar sanin dai domin al-arraf wanda ke da'awar sanin dai an fahimta ko bambancin da tsarin ne waɗansu malamai suka ce shi al-arraf yana da'awar gaibin da zai zo nan gaba gobe ko jibi ya dan mai zaɓi tsarin kuma wanda yake da'awar gaibi wanda ya yi. to kaga wannan da ko mai sihiri mai yin tsafi da ba su da ta dole su tambaya ta kaso ubangiji da Allah ya mana gafara da mu mun ga kamar da muka faɗa karshen aya ta 134 yau kuma za mu tashi farkon aya ta 135 ne Allah ta a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وإسماعيل وإسحاق وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون وبنجد تعالى وقالوا يهود النصارى سورة كثيرة kunu hudan aw nasara ku kasance yahudawa mana ko ku zama kirista mana idan har kun yi haka ta haka biyu to za ku shirye Allah ce kun sai da su bal millata ibrahim hanifa mu muna bin addinin annabi ibrahim ne hanifan mutakken addini wanda babu karkata a cikin sa irin karkata da ke cikin yahudanci ko irin karkata da ke cikin kiristanci mutakken addini annabi ibrahim ne zo da shi wa ma kana min al-mushrikin da kai bai kasance cikin mutunce ba a madadin haka komai mu ne ga abin da za su rinka cewa amanna billahi wa ma unzila ilaina mu mun yi imani da Allah mun yi imani da abin da aka saukar ya zuwa gare mu wa ma unzila ila ibrahim mun yi imani da abin da aka saukar zuwa ga annabi ibrahim alaihi salam wa isma'il wa ishaq wa yaqub da annabi isma'il da annabi ishaq da yaqub wal asbaq da abin da aka saukar zuwa da jikokin gidan yaqub alaihi salam cikin annabawa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim mun yi imani wa ma utiya musa wa isa ko mun yi imani da aka abin da aka bayar annabi musa da wanda aka bayar annabi isa alaihi salam mun yi da at-taura mun yi da injila wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim ko mun yi imani da abin da aka bayar ragowar annabawa da gurin ubangiji su la nufarriqu bayna ahadin minhum ba ma rarrabe tsakanin ɗaya cikin annabawan Allah ko manzanninsa wa nahnu lahu muslimun mu gare shi ne ke Allah ta'ala muslimuna muke miƙa wuya muna masu yarda da sa a babin rububiyya cewa shi ne rabu mai halitta mai kulawa da halitta da babin uluhiyya wato babu na ilahantaka cewa shi kaɗai cancanci a masa bauta da kuma babu na asma wa sifat lalle yana da al husna yana da as-sifatul ula waɗanda Al-ƙur'ani da ingantattun hadisi suka tabbatar mun yi imani da Allah bisa ga waɗannan matsayi guda biyu wannan shine abin da aka ce musulmai su faɗa idan Yahudawa sun tallata musu addinin su sun ce kunu hudan ko idan nasara sun tallata musu aqidar su sun ce kunu nasara Allah ya ce ka ce bal millata ibrahima hanifa millata inna mafulan bihi ana kaddara masa fi'ili Ai bal nattabi'u millata ibrahima halifa wa ma kana min al sannan sai Allah ya ga da zaka ce qulu amanna billahi wa wa ma unzila ila ibrahim zuwa ga wato ya nuna kamala ta aqidar musulunci domin aqida ta yahudanci ko ta kiristanci gurguwar aqida ta ginu ne akan yin imani da wani bangare na annabawa ba wai da su gaba ɗaya ba muna da dama mu kalubalen ce hudu cewa mun yi da annabi ko annabi Musa a matsayin annabi ne mu a aqidar mu ma yana cikin ulul azmi min ar-rusul ko cikin annabawan ko cikin manzannin wanda suke yi fice wadanda Allah ya gana cikin littafin sa muna da dama mu da Kirista mu mun yi da annabi annabin ko aqidar mu annabi ne kuma ko da cikin annabawan ko da cikin manzannin yana cikin ulul azmi min ar-rusul waɗanda Allah ya lissafa su cikin suratul sura da cikin suratul ahzab شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى لانه موسى لان عيسى في ام هذا sannan za a ce an aqimu الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم اليه الله يجتبي اليه من يشاء ويهدي اليه من يريد كما الله يقول إذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم wa sabna minhum mithaqan ghalidha da Da haka annabawa nan da an ambace su cikin littafin mu imanin mu baya fita ko mun fita annabi Musa ko mun fita annabi Isa in ba mu yadda da su ba yadda mu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba za ta wadace mu ba ranar tashin kiyama to amma ku ko a kidar ku yahudanci ku ko da annabi Isa ba ku ko da annabi Muhammad ba ko a kidar ku kiristanci ku ko da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba kaga ya zama aqidar mutum ta cikakkiya dan ta yarda dukkan annabawa aqidar ta kuwa akwai gidi a cikin ta dan ba su yarda dukkan annabawa ba ina da dawo wato wannan shine aqida ta musulunci cikakkiya la nusabiqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun akwai ta aya ba kamar sura wannan cikin Ali Imran قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ولا نحن مسلمون me bambancin su da wannan anan an ce qulu amanna akan an ce qul amanna a madadin qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila ibrahima wa isma'ila ila akhirih tangurin amanna billahi wa ma alaina wa ma ala ibrahima wa ila وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم أنا أتم وما أوتي موسى وعيسى والنبيون باكد وما أوتي النبيون نفرق لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ya ku tabbata cikin hadisi na sahihi muslim manzo Allah yana karanta waɗannan ayoyi guda biyu cikin da ta'ata min fajr idan ya kabbara bayan fatiha sai karanta qulu amanna billahi wa ma wa ibrahim har yanzu Allah ne sabu ko bayyana ahadin minhum wa la yamruhu muslimun araka a farko araka ta biyu fatiha da kul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala ibrahim wa isma'il har yanzu wa nahnu lahu muslimun sallallahu alaihi wa sallam wani lokacin ya karanta fatiha da kul ya ayyuhal kafirun araka ta farko araka ta biyu fatiha da kul wallahu ahad wani lokacin fatiha da kul a'udhu birabbil falaq araka ta farko fatiha da kula uku birnin nas a raka ta biyu wani fatiha da qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila ibrahim a raka ta a raka ta fatiha da qul ya ahlul kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa allah wa la nushrika bihi shay'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw fa qul ashhadu anna muslimun duk wanda mutum kuma ya ya Allah ya malamai suke faɗi hukumomi wani ke cewa qulu amanna billahi lam tufadu ne lil mu'minin amanna billahi wa ma unzila ilaina lafazin ila ya duba al-intiha an aiko wani abu ila zuwa ga wuri ba iyaka zuwa ga wani adadi na mutane da ba ta iya kididdige yawan ina fata fahimta su ne da haka ake amfani da ila saboda ba mutum da aka tura ba amma wa ma unzila alaina a can gurin manzon Allah kake ake magana kun amanna billahi wa ma unzila alaina yadun da al khususiyya wal fawqiyya wato daga inda aka tura zuwa ga wanda aka aikowa abin yake magana shi manzon da aka tura wa wahayi anan kuwa waɗanda aka isarwa wahayi ta kai amfani da ila saboda suna da yawa anan kuma tun da su kaɗai ne ala ina ba don gudun da a kan gudun a nan wa ma'utiya musa wa isa wa ma'utiya nabiyun min rabbihim a can wa ma'utiya musa wa isa wan nabiyun ba kawo utiya ba saboda ta daga ta gabata a cikin sura din da Allah ya ce wa idza akaba Allahu mithaqan nabiyina lama a ahsaytukum min kitabin lafazin utiya ya zo kenan wa hikmatu thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minun nabiyyi wa la tansurunna قال أأقررتم وأخذتم على ذلك إثري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم في الجنة معنى in jiya ta riga ta gabata wajen lama mahama atu sukum min kitabin ba na lama atu sukum min kitabin mahama atu sukum min kitabin wa ma utu min dole ina fata an fahimta haka dai dan su malamai suka ce wallahu alam ne Allah sai aya ta gaba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 sun yadda da annabawa gaba ɗaya sun yadda kuka yadda da su gaba ɗaya sun yadda da Allah sun yadda da malaikun Allah sun yadda da kaddara sun yadda da tashin kiyama sun yadda da dukkan da suka sai sun yi imani da duk abin da ya waje bai yi imani yana da amanu da wasu ma'amantu ya har sun yi haka ba ka dubi da ko sun riga sun shi suna kan tafarki ne da wa in ta wallau in ko suka juya baya ba su yadda da wannan ba fa inna ma hum fi shika to lalle za su kasance cikin sabani lafazin kuffar waɗansu suka fassara shi da munaza jayayya waɗansu suka fassara shi da mukhalafa yawan sabani duk da wanda ka fassara shi yayi matukar dai mutane suka kaucewa abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi to kansu ba zai haɗu ba a kan fatan da suka kauce a kan fatan da suke sai kuma sun rabu da juna a cikin fatan ina ba ta fahimta shi yasa sai kasance yahudu sun rabu gida saba'in da ɗaya kirista suka rabu gida saba'in da biyu musulmai waɗanda za su yi bid'a kuma za su rabu gida saba'in da uku musulmai da baɗin gida saba'in da uku kashi saba'in da biyu duk ɗan wuta ne ko kashi ɗaya da ɗan aljanna saboda alkawari ne na Allah ta in wa in ta wallahi fa inna ma hum matukar ba qur'ani da hadisi a karke ba duk abin da kuka kawo a duniya da zai taɓa haɗa kan mutane da sun sura yanzu inda ahlus sunna za su ce wa dukkan tufaye daga yau mun yadda da tufanci a za a yi tufanci amma ku faɗa mana a cikin tufanci wata ɗari za mu sun fi yi faɗa kuma tsakanin wanda ke tijjaniya su ce tijjaniya za a yi wanda ke kadiriya su ce kadiriya za a yi ɗan da kabandiya su ce da kabandiya za a yi ɗan kallotiya su ce za a yi ɗan burhaniya ɗan wasu su kowa ba zai cuta shi ba ba a yin da za a yi kan su in ma ta fita ɗariƙa ɗaya rabe-raben ɗariƙa ɗin da cikin gida kuma sai sun rabu da juna wani shi za a lahadul kadim tsohon alkawari wani shi za a lahadul jadid tauba za a yi wani shi kaza wani shi kaza in ma ta yadda a gari daya ta ce to wani soji zai bani ko wani jin ya ce ka zo ni zan baka wancan ce ka zo ni zan baka wancan ce mukaddamin shi na ya fi wani wani ya fi wani fa in ta wallau wa in ta wallau fa inna ma hum fi kitab wallahi tallahi babu yadda za a yi kan al'umma ya haɗu in ba a karkashin koyarwar alqur'ani da hadisin manzon Allah ba shi kaɗai ne abin da ke hada kan mutane fa in kana za su jibrin farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila in kun yi cikin wani abu ba ta ka ku rufa zina a cikin ba rufa mun a cikin rufa ba kar ka rufa mun a cikin in ka rufa mun a cikin kar ka cikin kar ka rufa mun a cikin in rufa mun a cikin kar ka cikin ba a ce rufa juna a ba kai kyale ni ni in rike nawa kai ka rike ba a'a ila Allah wa rasul kuma yadda abin zuwa ga Allah ya ce manzon Allah ya ce in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in da da kun kun imani da Allah kun yi imani da ranar ƙarshe abin ne mai sauki ba a fahimta in ana son gaskiya amma in ba a son gaskiya sai ta kauce mata da gangan dukkan wani waje da za a faɗa a ce yana da falala na da shi ba ƙarshe za a ce jika ne na annabi duk wanda ka bi duk wani wanda za ka bi an ce abdulkadir sai annabi ne a wato wani a jika annabi ne sai su zama wancan jikan annabi ne akwai wani dan amarya a dubai ma ake jikan annabi dukkan an ce jikokin annabi ne sallallahu alaihi wasallam ba ku da shi a nan kano a kano ne yake da wannan dariƙa dariƙar arujiya wani wani ne dan amarya ya ce kuma jikan annabi ne ya yi jikan annabi ne kowa jikan annabi ne sai mutum mun yadda mun sallama mun sallama jikokin annabi ne amma dan Allah da mu bi kokin da mu buka kan wanne shi kuma idan shi jika ya zanto na gari sai na jika kansa ya kamata ji hauki na to amma kuna da ayar idan mutum ya ji sunnar manzon Allah ya ga da ku so wani yana kishi da shi ma'ana wani yana kishi da annabi kar abi yanzu anan gurin ku ne kuka wani yanku, ku ku sani ba uzurin da muke muku ba ku hararo hadarin kalmar ba lokacin da za ku faɗe ta da kun hararo hadarin ku kafin ku faɗa ba ku faɗa ba shi ne kyakkyawan mutum da muke muku kyakkyawan mutum da muke muku ya kamata ku bi kakan ku rubu da jika domin jikokin adadin suna da yawa kakan kuma shi kaɗai ne to idan kuma bi kakan ba shi kenan da an ba ku ce da za a yi wannan ma'ana ko ka yi kalmar shahada ta yi da Qur'ani ta yi da hadisi wannan kaɗai bai wadatar ba har sai kuma ta yarda da wani shi ko wani wani to idan aka faɗanta haka a mutum. kuma wani abu mai sauki da za ka fahimta duka waɗanda mutane suna da tarihin haihuwa da kuma yadda aka haife a cikin sa ko wanda yanzu da wuce shekara ɗari biyu da kaɗan ba a duniya wanda ya rike da yawa irin abin Abdulkadir ka ce aura ƙarni da hudu zuwa ƙarni na biyar misali ba shi ƙarni har na biyar da su ƙarni na biyar zuwa yanzu kusan shekara ɗari tara kenan da yan kai kafin a haife shi an yi shekara ɗari uku ɗari hudu ana addinin musulunci a lokacin babu shi ballan sana ai magana gari ta ko wurin da ko zikirin ba haka mutum ba kuma to waɗanda suka yi musulunci a can shekara ɗari uku farko ta tarihi kafin a haife musulunci su yayi ko bai ba to me yasa yanzu sai in na bi sannan musulunci na zai yi a kuma sun da ta magana ko a bayan ya magana ya ma fito abubuwa ne ba su sauki inda 'yan uwan mu za su ta rika tattaunawa a haka a cikin kwanciyar ba zagi ba su mutunci duk wanda ya fi Allah ba su hakuri Allah ya fushi zuciyarsa ba zagi ba fushi babu tashin hankali amma dai ga yadda bayani yake ga yadda bayani yake kwaya kwaya dalla dalla in dai har waɗancan da suka rayu kafin haihuwar waɗannan shehinai bayan Allah waliyai zarata jikokin annabi in har wanda ya rayu kafin waɗannan mutanen addinin su yayi kuma ta tabbatar ba da koyarwar su yi ba da koyarwar annabi yi? to me zai hana ni nawa yanzu idan na yi ba da koyarwar su ba da koyarwar annabi da sai nawan bai yi ba sai in na bi duk mai hankali ya kamata wani tunanin ko mace ko namiji ko tsoho ko dattijo ko samari daga cikin muridai ko dattijo daga cikin muridai ya kamata ko ya wani tunani ya ba ku kalwar tunani kuma ya duba maganganun sofaye na daɗin na zahiri irin su Junaid bin Muhammad al irin su sahal ibn abdullah al wanda yake cewa tariqatu na hadhihi madbutatun bil kitabi was sunnah kafarkin mu da kake gani dinnan a kullun dole da qur'ani da hadisi يقول من لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث ولم يتفقه فليس منا يقول دو wanda bai zo Qur'ani da muhimmanci ba wajen haddace shi da fahimtar ma'anarsa bai rubuta hadisan manzon Allah da gari zuwa gari ya yi fataucin neman hadisi bai kuma koyi ilimin fiqh ba yake to baya cikin ne to yau na duba ya cikin na duba ya cikin manzo Allah to duk sai kuma hujjar mun an yi mafarki da wani an shiga aljanna an yi mafarki da wani wani ce mani ita mada bil manamati bil ma wa man ittama da al karamati bil karamat wai duk wanda ya dogara da mafarki mafarki to zai mutu ne da gode saboda kan zuciya gode ko ba shi ne tabbata duk wanda ya dogara da karamomi wani ne karama wani ne karama to zai mutu na barci ne da bai farka ba ya daga barci ya ne shine karama ta Allah ka rinjar da ni Dalihan bayi ya kamata a girmama su, a ba su muhimmanci, a yadda da maganganun su waɗanda ba su saba wa Qur'ani ba, ba su saba wa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. amma duk magana da ta saba ta saba ko ta saba hadisin manzo Allah ta sai aje cikin guda da ita da ta mala za ku rubuta wannan Allah ya ku rubuta wannan an fahimta ku sai Allah ya nake mu wa inta wallau fa inna ma hum fi kitab Allah ke fa hum Allah wa huwa samiul alim ubangiji ta Allah zai wadatar da kai su wa huwa samiul alim sai Allah shi ne as-sami'u mai ji sannan kuma shi ne al-alim صبغة الله صبغة الله منصوب لأمر الإجراء وهو التزموا صبغة الله وعليكم دونكم صبغة الله abin da ake nufi da sunnat Allah addinin Allah ita ce fitra da Allah ya halitta dan adam kai ko lulluci addinin Allah amma an sa masa da suna subza tunda ana cikin jerin ayoyi da ke mayar da martani da yahudu da kuma kirista a cikin yahudanci akwai wani ruwa da mai tsarki ne a wurin su idan suna ja'in suka yi wanka da shi wai an rina su na a kan yahudanci ba zai bari ba akwai sarki akwai ruwa mai sarki a wajen su idan mutum yana da cikin sarki ko ya ci yaro karami sai an masa wanka da shi wai an rina su kenan da to sai yin ta lafi wancan rinin yahudanci kenan wancan rinin kiristanci kenan amma ayoyin alqur'ani da da sai su buga lahi rinin Allah in za ku lazunta ba wani rini gaban wanda ba na Allah ba wa man ahsanu min Allah subhanahu wane ne yafi Allah rina zuciyar dan adam ta tashi kan imani da tauhidi da kadanta Allah shine fitratu Allah allati fatara an-nas 'alayha la tabdila li khalqi Allah ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ومن أحسن من الله سرا ومن يتألى كوكة الدين قال الدين ونحن له عابدون للوجوه ما تبوتان أدريه في الله قال له وَمْ أَصْحَابُ يستعجلنا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسماعيل إسحاق ويعقوب والأسباط وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارا قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون أم تقولون إن إبراهيم أم shin ko ta tsoro da cewa da inda Ibrahim wa Isma'il cewa annabi Ibrahim alaihi da annabi Isma'il da haka da Yaqub wal asbab da dukokin gidan Yaqub kanu hudan aw nasara sun kasance yahudawa ne ko sun kasance kiristanci haka kuke faɗa a cikin aqidar ku a cikin addinin ku a kuke faɗa shi ne ma'anar amsa ku nuna ba ke da ya rage nan قل كتب سوء تحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم Sun suna jayayya da mu ne cikin lamarin ubangiji wa huwa rabbuna alhali Allah shine ubangijin mu ubangijin ku rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna ayyukan mu na gare mu wa lakum a'malukum ayyukan ku ma suna gare ku wa nahnu lahu mukhlisun mu kan ga Allah muke tsantsan ta bauta muke yin salat ba tare da mun hada shi da wani ba ma'ana in kuna jayayya da mu cikin lamarin ubangiji mun ce kun ce mun faɗa kun faɗa mun ce namu ne ingantacce kun ce naku to ku ku rike naku mu mu rike namu ran da ku kama za a yi hisabi za a ga kowa ne ne waɗanda suka dace da zuwa mu ku am taquluna ko dai mu ce am anan bi ma'ana hal taquluna ko ko mu ce an bi ma'ana bal ibrahim kenan am ta kudu da inna ibrahim wa isma'ila wa ishaq wato kuna cewa annabi ibrahim da annabi isma'il da ishaq da yaqub da kuma al-asbab dan wato jikokin gidan yaqub kanu hudan auna nasara wai sun kasance yahudawa ko sun kasance kiristoci Yahudi idan ka tambaye su waɗannan annabawan tun daga annabi ibrahim zuwa wanda aka gana baya har ta gaba ɗaya sai sai an duk gaba ɗayan su yahudanci idan ka tambaye kiristoci sai su aiki kuma gaba ɗaya su kiristanci suka ne shi ne kanu hudun wani kanu ina fata mu fahimta sai ubangiji ta ala ya tambaye su yake kun kace da su a antum a'lamu amillah shin ku ne kuke da sani ko Allah yanzu ko hudayen da muke magana da su ko ko kiristocin da muke magana da su wannan ba ana magana da wanda ba qur'ani ya sauka sura nan da shi abin da kuka sani tarihi ku da iyayen su amma tarihin al'ummomin baya tun daga kan annabi ibrahim zuwa annabawan da suka biyo bayansa ba ku rayu da ko ballan na ku gani wane ne ya ba ku tabbacin aqidar da kuke kenan amma ubangijin da halitta cikin ya ce musulunci suka yi ko yahudu kun ce yahudanci suka yi ko kirista kun ce kiristanci suka yi a ina kuka samu wannan a antum a alamu amillah ku ne ne da ya sani ko Allah ubangiji ta ala ce ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima kuma كان من musulunci إن أولى الناس إبراهيم الأشهر اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ubangiji ya ba da cutar Aminu ibrahim bai zama bai hude ba bai zama kirista ba ya kasance a kan addini ne mai tsaki bai kasance cikin masu kirka ba waɗannan jama'u guda uku kafiran maka a lokacin manzan Allah cikin larabawa yahudawa da nasarawa kowa da awaki Aminu ibrahim da shi kowa da awar yake na shiga amma da wasu ta tabbatar musu da haka ba sai Allah ya kore cewa baya ma kana ibrahim yahudiyan rabbi ne kan yahudi wala nasraniya rabbi ne kan kirista ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين Rabbi ne kan mutanen masa gaba ɗaya aya ɗaya ta yi rabbi kan jama'u guda uku da suka yi dawar annabi ibrahim da su da aka kore duk ba nasu bane sai aka ce to nawa ne ne kamar mai tambaya ya ce nawa ne ne salatu kunna aulan nasu bi ibrahim cikin mutane wanda suka fi cancanta a danganta su ga annabi ibrahim lallazu da tabu'uhu sune waɗanda suka bi cikin aqidarsa a lokacin sa wa hadha annabi da wannan annabi shine wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wallazina amanu da wanda suka imani da wannan annabi Allah ya riga ya raba gardamar ko fada to duk da ba su da tarihi a yasa a antum a'lamu anillah wa man azlamu mimman katama shahadatan indahu min Allah babu wani zalunci a ban kasa mimman katama shahadatan indahu min Allah kaman da wanda ya koyi wata shaida a wurin sa min Allah sai da ta zo masa daga wajen Allah wato ana zargin malaman waɗannan kungiyoyi guda biyu yahudu da nasara sun ɗora gaskiya da ta zo musu sun ɗora mabiyansu a kan ƙarya dan kawai wani abu na duniya da za su samu sun ce su faɗa musu gaskiya dan in sun faɗi gaskiya cewa lallai a cikin littafinsu akwai sufofin manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam to wannan da su imani ko ba su sanin imani ne in Allah ce wa man azlamu mimman katama shahadatan indahu min Allah ba mafi zalunci a ban kasa kaman da wanda ya koyi shi da ta zo masa daga wajen ubangiji wa man Allah da zalimin amma ta'malun ubangiji ta'ala baya gafala dangane da abin da kuke aikatawa tilka ummatun qad khalat wasan al'umma ce ta riga ta gabata annabi ibrahim da wadanda aka nuna ba bayansa laha ma kasabat irin abin da kuka aikata naku ne wala kun ma kasabtum ku kuma na yau abin da kuka aikata naku ne naku ba zai amfane ku ba naku ba zai cutar da ku hakan ya amulun ba za a tambaye ku ba dangane da abin da kuka kasance suna aikata sai Allah ce فيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم حديث يا تبت سيد البخاري لو كنت من الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم هجرة zuwa Madina ya ɗauki watanni goma sha shida sur yana kallon baitul maqdis yana yin sallah baitul wato masallacin kudu wanda yana arewacin Madina kudu suna da arewa da garin Madina wato yana kallon arewa kenan yana yin sallah amma a cikin duk wannan lokaci manzon Allah yana ta faɗayin yana ta fatan ina ma a duniyar da shi ya dinga sallan wato masallacin Makka yana sallah a matsayin shi ne alƙiblar sallallahu alaihi wa sallam to sai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya amsa wa annabi wannan fata na shi ya juye da shi cewa ya rinka sallan wato masallacin Ka'aba yana yin sallah a madadin baitul maqdis ina fata an fahimta waɗansu malaman suka ce a'a abinda tarihi ya nuna Kalan fara da rinka yin sallah ya rinka sallan makka ne masallacin makka yana yin sallah daga baya aka je da shi ne sai makka kafin a zo daga baya kuma aka sake je da shi yana kallon masallacin makka an fahimta ko to wannan abu da ya faru na tahawilul qibla ne farkon al-mansukh da aka fara sami al-hukm al-mansukh da aka fara sami cikin tarihin musulmi mun karanta ma da wata min ayatin aw nusiha na'ati bi khairin minha aw mithliha wato akan shafi hukunci a kawo shi wani yanzu ga hukunci ana kallon baitul maqdis ana sallah ubangiji ta ala zai shafe wannan hukunci a rinka kallon ɗakin ka'aba ana sallah to amma tunda abin da zai faru a karan fari dole sai ke tayar da waɗansu tambayoyi amma ga mutanen da suke da kyakkyawan niyya wala Allah ko masu mummunan niyya to sai ubangiji ta ala yake faɗakar da annabi kafin faruwar abin da ya tsoro su faha'u minan nasu da sannu wawaye daga cikin mutane za su rinka cewa ma menene abin da ya biyar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an qiblatihim allati kanu alaiha daga al-qiblat wanda da suke kallo suna yin sallah kafin su faɗi haka Allah ya sa musu suna wawaye waɗanda duk za su yi wannan tambayar ma wallahu me yi juyar da annabi sahabbai an qiblatihim daga al-qiblat su allati kanu alaiha wanda da suke kanta suke fuskanta suna yin sallah sai Allah ya ce qul fa rasulillahi al-masjid wal maghrib ga Allah mallakar mahudar rana yake ga Allah mallakar mafadar teku ya haɗu man ya sha'u ila siratul mustaqim yana tsayar da wanda yake zuwa ga tafarki madalisi abin nufi yayin da kuka kalli can kuka yi sallah da umarnin Allah kuka yanzu kuma da za a dawo da kudin gurin ku nan gurin kuma da umarnin Allah ne manzon Allah ba yi da ta cewa cikin abin da Allah ya masa umarni sai abin da Allah ya ce masa yi ba son zuciya yake ji ba ballanta na yin kaza dan gudun kar masu kunji kunji suke kaza ko dan gudun kar masu tsogunu suke kaza dan haka Allah madaukakin sarki ce kullu lillahi al-mashriq wal maghrib kace da su mahudan rana da mafadar ta duk mallakar Allah ne yahdi man yasha yana shirye da wanda ya ga dama ila siratul mustaqim zuwa ga tafarki wanda yake madaidaici to waɗannan as-sufaha malaman tafsiri sun yi sabani a kansu waɗanda suka ce cikin ahlul kitab ne za a samu waɗannan sufaha ubai wanda za su faɗa manzon Allah haka wato da su ahlul kitab lokacin da manzon Allah ke kallon baitul maqdis yana sallah sai suke fatan a tun da har yayin da kallon alƙiblar yana yin sallah wanda sallah ita ce mafi girman ibada cikin ibadojin da aka sarrafa masa to wata masalana ma zai dawo addini haka suka rika ina fata an fahimta to sai ubangiji subhanahu wa ta'ala yake fa yaqulu sufaha'u min an-nas lokacin da aka juyar da shi ya kalli wato ainihin amma um, makka ya rinka yin sallah sai ya kasance suna zargi to zargin nan da za su ce Allah ta musu suna wawaye sai waɗansu malamai suka ce to kenan abin da ake nufi da wawaye da za su faɗi wannan magana su ne ahlul kitab ma'ana yahudawa ke waɗansu kuma suka ce mutanen makka dan su mutanen makka lokacin da aka ce an dawo da manzon sallallahu alaihi wasallam ya rinka kallon ɗakin su ba yana sallah sai suka ga cewa da sannu su sannu zai dawo ma addinin mu na gargajiya da ba yana kallon da muka ba inda annaba suka yi mun ga ya dawo gida sai dawo mun ba haka ba mai yi yadda su suka bar wancan alƙur da gida suka ce ita ce za su yi in mun ɗauki wancan aya ta gaskata akan su cewa sun yi in ma mun ɗauki waɗannan aya ta gaskata akan su cewa sun yi wawaye amma dai yakin ayar ya kuma cewa ahal kitab ne ake nufi da ita amma fadinta kuma zai iya shafar dukkan wanda ya shiga cikin irin wannan zargi ga manzo sallallahu alaihi wasallam sawa'un cikin mutanen Makka ko mutanen wani gari domin al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab ana lura da fadin ma'ana da aya take nunawa ba a iyakance ta akan sababin saukar ta ba يهدي من يشاء الى صراط المستقيم ummatan جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على nas wa yakuna ar-rasulu alaykum shahida ubangiji ce wa kazalika ja'alnakum kamar haka ne muka sanya ku zanto ummatan wasata al-umma adila domin al yana daukan adalci adalci kuma tsayawa tsakatsakiya ta yadda ba yi nan ba ka karkata yi nan ba ka ba ka yi zulumi ba wuce gona da iri sannan ba ka yi tafsiri ba ka ta kaiwa inda ake bukata an gane ko domin idan mutum ya tsaya a ɗaya daga cikin jaffa guda biyu bai yi adalci ba idan ya kasa kaiwa abin da aka ce masa ya kasa kaiwa wajen bai yi adalci ba in ya kai ne kuma ya wuce wajen nan ma bai adalci ba tsayawa ta kace kace ce waɗansu malamai suka ce ya a'a ummatan wasatan ana nufin khiyaran zabatu kuntum khayra ummatin za lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah malamai masana hasan larabci suka ce ai alwasatu zai iya ɗaukar zaɓaɓɓu zai iya ɗaukar adalai domin adalai yana tsaka kuma dukkan abu ta sai ka samu ne ya fi kyau sama da gefen ka ba ka aka siffanta al'ummar masu sallallahu alaihi wasallam cewa su ne al'umma waɗanda suke wasa kuma idan kuka lura da kalmar wasa muzakkar ne ba dan komai ba dan saboda ismi ne wanda yake jami wal jumudihi yastawatu bi tadkir wata ta'min saboda kasancewar jami ne sai ya kasance ba a yi da alifika an ba haka ba da aka ce ummatan da sai ake sa wasafatan a kawo ta wuta ne amma ba ya bukatar haka tun da lafazi ne wanda ke gani a takaice dai alwasatu cikin mutane adalai cikin mutane ko alwasatu cikin mutane zababbun cikin su hum wasatun yarda al-anamu bi hukmihim idza nazalat ihda al-layali bi mu'zami wato sune alwasatu yarda al-anamu bi hukmihim in sun yi hukunci sauran mutane sai su karba to haka al'umma annabi sallallahu alaihi wa sallam ta hadisi ya tafi cikin sahih bukhari da abu sa'id al-khudri Allah ya kare da a gare manzo Allah ce za a kira annabi nuhu da mutanansa a ranar tashin kiyama annabi nuhu ce labbaika wa ta'aduka ya rab ubangiji ce hal ballagta in ka isar da sakon da aka aiko ka yace ya ubangiji la isar fa yuqalu bi ummatihi hal ballagakum a tambayi ta, kin annabi nuhu ya isar muku sai ce ma na min nabi ba wani mai zargi ne taɓa zo mana to ya kudu sai Allah ya ce mun yi shahadu laka annabi nuhu wa zai baka shaida cewa waye zai baka shaida cewa ka isa ya yaqulu Muhammadu wa ummatu sai da annabi muhammad da al'umma su za su yi shaida ya fa yashhaduna annahu qad ballaga sai annabi sallallahu alaihi wasallam da al'umma sa duk mu ba da shaida cewa eh annabi ne ya isa an fahimta ko saboda mun muna da tabbas labari na gaskiya cikin alqur'ani inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzur qaumaka min qabli an yatihum qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin an i'budu allaha wattaquhu wa ati'un yaghfir lakum min dhunubikum wa yu'akhirukum ila ajalin musamma inna ajala allahi idza jaa la yu'akhkharu law kuntum ta'lamun qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam illa jirara wa inni ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا ba wani zarfin zaman ko zarfin makan da annabi nuhu bai amfani da shi ba tsawon wani lokaci ya rayu a cikin su alfa sanatin illa na aman fa aka zahu tufanu wa hum zalimun duk wannan qur'ani ya riga ya koyar da mu mun riga mun da wannan ne ilimin da muke da shi da zamu ba da shi da cewa eh annabi nuhu ya isa ilimin ko da zamu kafa hujja da shi wahayi ne na ubangiji وهي قال لك كيف وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس لا تبارك كده كم متعليران انتهت القيامة الجنة ويكون الرسول ويكون الرسول عليكم شهداء قال النبي كم يزنتم من بعد شهداء إن جاء الله وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على أتبيته wa ma ja'alna al-qillata allati kunta 'alayha bi musanya al da za ta kasance a kanta ba ba sa ka ba ka rinka yin sallah tana fuskantar ta daga baya mu juyar da kai mu dawo da kai ka'aba illa na na'lama sai dan mu bayyanar da man yattabi'ur rasula waye yake wa annabi biyayya min man yanqalibu ala tubai daga wanda zai juya a kan dukkan sai wa annabi biyayya saboda lokacin da abin ya faru waɗansu rujja suka suka ce in gaske ne yana da tabbata annabi ne dan ne yake a kallon ne ko kuma yake a kallon mu a kallon shi kai mana sai suka yi da suka samu shi kuma wadan su kuma lokacin suka ƙara imani irin su yana Abu Bakar Siddiq lokacin suka ƙara samu shi kaga shi ne illa li zalama man yattabi'u ar-rasul mimman yanqalibu ala asbab lina alama da ubangiji ta ala ce ba wai a lokacin nan ne Allah zai sani ba malamai suka ce ilimi iri ne akwai ilimin sabiq ilimi gabatacce wanda ubangiji ta ala ya san duk abin da zai faru a duniya kamar faruwarsa akwai ilmul hadith ilimi wanda yake Allah zai bayyana da shi ma'ana ibrazu linnas wannan ilimin na biyu huwa alladhi yatarattabu alayhi al-jaza wal iqab akan sa ne sakamako yake girwa ba akan ilimi wanda yake sabu ba ina fata an fahimta ma'ana sai in mutum ya yi abin ne sai kuma sakamako ya biyo baya amma tun kafin yi ba Allah ya san zai ba to ai da tun kafin yi sai a kama shi da hukuma da an san zai a'a sai a bari sai yayi sannan a kama shi shine abin da yake da adalcin ubangiji shine illa bina law man yakutu ar-rasul min man yanqalib wa la tabi wa in kanat la kabiratan illa 'ala alladhina hada Allah wa in suka ce mukhaffafatun min as-saqila asalin zancen inna ismu inna din kuma dalili ne an hazzafe shi ana kaddara shi wa innahu yadda kissar take ko yadda labarin yake yadda sha'ani yake كانت كانت انا بقول في الماضي ده ده اسم كان ده مهدو عندنا اسم كان ده اسم التوليه للي جوير ده متاني دجا بيت المقدس جوا كعبه كانت الامر ان يكفن في لكبيره الاولين بكرما من نوي دارباك كان في كبر هذا في قلبي بدك عبد الجرمي يقول لي اغريك وان كان كبر عليك ارادهم إيه فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين وإن كانت لكبيرة wato asalin dai kaga kanat a nan gurin ismu kana din kaddara shi zaki an harza shi kabiratan shine kabaru kana din lamun din da ta gurin ta zama lamun muzahalaka kenan me kuke lamar gobe halaka ya kamata su zo a farkon zance ga kuma inda ta zo a farkon zance inda ta fita sai ta tura ta a madadin su ga cikin ismu inda sai ta fita cikin cikin kabar inda ina fata mun zuhul kafi lamar gobe halaka wa in kanat la kabiratan illa ala alladhina hada Allah lalle yadda da al'amarin duniya alƙilla dinnan abu ne mai nauyi a cikin zukata sai fa ga wanda Allah ya yi da waɗanda Allah ya yi da su ba za su ga nauyin abu ba wa ma kana Allah liyudi'a imanakum da dai Allah baya muku ya tozalta imanin me ake nufi da Allah baya muku ya tozalta imanin wadansu su suke tambaya suka ce to da ka muna kallon baitul maqdis muna kallon an zo an juya ne yanzu muna kallon Ka'aba kafin a zo a juya a kalli Ka'aba waɗansu sun riga sun mutu a tarihi ana ta kallon baitul maqdis ko ana kalla yanzu kuma ya tabbata cewa dukkan wanda ya kalla in zai kalli baitul maqdis bayan saukar wannan ayar sallar sa ba to yaya hukuncin waɗanda suka mutu kafin a juya a rinka kallon ka'aba ana sallah Allah zai karɓi sallar su ko ba zai karɓa ba shine Allah ce wa ma kana Allahu li yudi'a imani ubangiji ba ya nufin ko ba ta imani abin da ake nufi da imani ana nan harin sallah ina fata an fahimta Allah baya nufin ya ko da sallar su zai ba da lada ba da umarnin ba da kan kallon yanzu ko da umarnin ka kallon gurin duk zai ba da lada akan dukan guda biyu wato shine Imam Bukhari yayi babi da yake cewa salatukum imanukum sallah ya halatta a sa mata suna imani dan Allah ya ce wa ma kana Allahu yudi'a imanukum yana nufin wa ma kana Allahu yudi'a salatakum allati sallaitumuha mustaqbili baitul maqdis lokacin da kuke kallon baitul maqdis ba za a so zaka wannan sallah ba ko ladan a wannan kuma wannan na nuna cewa a ce ayyuka suna cikin musamman imani ka a aqida ta ahlus sunna wal jamaa da sallah da azumi da zakka da aikin haji da salatin annabi da sadaka da hailala da istighfari duk bangarori ne da imani ina fata an fahimta duk da imani ya tabbata a cikin zuciya amma cikarsa da cikar waɗannan ragowarsa da ragowar waɗannan ne in waɗannan suka rabu imani zai ragu yazidu wa yanqus yazidu bi ta'ati wa yanqusu bil ma'asi amma a wurin waɗansu ɗan bid'a kuwa imani ko injani zai rukabi da zuciyar ki wala mukufa Ba ka ba sa shigar da ayyuka cikin musamman iman amma da nassin alqur'ani ga shi sallah bangare ce daga cikin bangarorin ayyuka amma an sa mata suna imani lidilala ala anna al'amala dakhilatun fi musamman iman wato ayyuka suna shiga cikin sunan imani inna allaha bin nasi la ra'ufur rahim lalle ubangiji ta'ala la ra'ufun mai tausayi ne rahimun mai jin dangin nasi game da mutane a wata qira'a la ra'ufur rahim la ra'ufur rahim wato ba tare da wawan a bayan alhamza ba ita ma qira'a ce mutawatira daga annabi sallallahu alaihi wasallam قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ubangiji ta ala yace kadna ra ta kalluba wajha ka fi samai hakika mun ga juyawar fuskarka a sama kana ɗaga kai kana mai fata kana mai nema daga wajen ubangijinka ya juyar da kai ka daina kallon baitul maqdis ka rika kallon ka'aba kana kallon mun ga hakan da kake yi fi sama'i a sama falan walliyan laka qiblatan tarbaha lalle za mu ji yadda ke zuwa ga alƙiblar da za ka yadda da ita shi ne ka rinka kallon ka'aba din don haka fa walli wata haka shakarar masjid haram ji yadda fuskar ka shakarar masjid haram a shakar yana ɗaukar ma'anan tankin abu yana ɗaukar ma'anar inda abin yake ko da ba ba sai haram ka jiha harami ina za mu yi to anan gurin idan muka ɗauka cewa shatr al-masjid haram yana nufin fuskantar inda ainul ka'aba yake to zai zama kuskuren fahimta ubangiji ta'ala bai wuce mana da fuskantar hakikanin ɗakin ka'aba sai ga wanda ya je canza shi da ɗakin amma mutumin da yake nesa da ɗakin sai dai ya kalli wajen da ɗakin yake kila idan da za a sa wani ma'auni daga inda ka tsaya a auna za a samu cewa ta turka cewa ta aga din ko damanta ko hagunta amma dai wajen da kake kalla wannan shine wajibin ka lokacin da kai tsara ka ba amma cewa kai kin ka zaka kalla ba zai yi ba domin duk wanda ke zuwa aikin hajji cikin ko umara sai in kalli cewa ɗakin ba ya kai girma wannan masallaci bai ba ya kai rabin wannan masallaci bai kai rabin wannan masallaci ba a ce in ana nufin kallon saitin ɗakin ka'aba daga nan lafi idan muka yi sahu tun daga damar zuwa ga abu. kuma kowa ana buƙatar kalli saitin ɗakin ka'aba nawa ne daga cikin mu za su iya samun dacewa da saitin su daidai wani ba tun da faɗin sahun masallacin ya fi girman ɗakin ka'aba kaga dole ya ta kuma za mu dace da shi to idan kuka kuma lalle saitin ake bukata a kalla sannan sallah ta inganta ta rufe sallar mutane da yawa kenan Ina ba ta fahimta sannan ga wannan masallacin ana yin ku ta kare dan kudu da masallacin na akwai wani kudu da jiya akwai wani nan ma haka dole da waɗansu dai ba yadda za a iya kallon ɗakin ka'aba da sai dai ka kalle wajen da ɗakin ka'aba da shi shine abin da aka wajen ta maka shine mu'allafa wani wajen haka gafar al-masjid da wannan gafar ne waɗansu malamai na fiƙin suka ce kenan lokacin da mutum yake sallah zai kalli al-qibla ne haka inda al ba zai tabbatar da ina fata an fahimta saboda suka ce Allah ya da manzo Allah fa walli wajhaka juyar da fuskarka shatar al-masjid al-haram suka ce idan ka sadda kanka haka ka kauce wa walli wajhaka ina fata an fahimta da su ko ya tabbata cikin hadisi lokacin da manzon Allah ke cikin sallah ina ke kallo in yana tsaye yana kallon mawdu'u sujud inda zai tsora gobe ina fata an fahimta da haka wannan istinbadi da wadannan malamai suka yi tunda ya fitar da hadisin manzo Allah dole sai ya dawo hadisin manzo Allah lokacin da kake kallon al-qibla din idan kai na kallon kasa ba wai ka zuba al-qibla din ido ba tunda baka iya hango daki amma su su suka fahimci ka zura idan ka sai ko da baka hango dakin ka ba din kallo wajen da idan ka sai idan kai kallon kasa an fahimta ko to wadansu malamai sun zaka fata wannan gari da amma na taɓa halartar wani darasi na Sheikh Muhammad Atiyya Salim Allah ya kusantar gafara malami da kan malikiya shi mai da karantarwa a masallacin mazo sarkar da ke madina yace ai za ka iya haka biyu ko ka kalli alƙibla haka ka zargo amma idan ka haka haɗa wannan takallufi ne ai za ka sa wahala sai kawai da maza Allah ya ka huta Allah ji kansa da gafara فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم duk inda kuka kasance fa wallu wujuhakum ku juyo da fuskokin ku satarahu wajen da ɗakin yake wa innal ladina utul kitaba lalle waɗanda aka doma littafi a da la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim suna da masaniya cikakkiya cewa wannan shine gaskiya daga wajen ubangijin ku amma suka koye da gangan suke fada da suke adawa da abin wa mallahu bi ghafilin amma ya'malun ubangiji bai zanto mai gafala ba dangane da abin da suke aikata hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim daga bara ibn azib Allah ya kare da gari yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan an tun ya kalli al-qibla ya dawo ya ci gaba da kallon baitul maqdis ya wato dakin Ka'aba ya dinga kallon baitul maqdis akwai waɗansu mutane a waɗansu masallatai da su sani ba da su san wannan aya ta kafa ba waɗansu sai sallar isha'i waɗansu sai a sallar asubahi aka je aka gansu suna sallah suna kallon baitul maqdis da su san ba a jiya an saukar da aya cewa a'a yanzu ba za a kalla a suna cikin kallon baitul maqdis suna sallah da mai wucewa ya zo wajen su a wannan hali sai ce ku bayan Allah jiya an saukar da aya an daina kallon baitul maqdis yanzu ka'aba ake kallo ai sallah da haka ku jiya kalli ka'aba sun sallaci wata sallar suna kallon baitul maqdis nan da sai suka juya suka ci gaba da kallon ka'aba suka habbai sun san su cikin matsalar da haka a yanzu idan na zo gari ban san alƙibla ba ina neman gabas ban san inda take ba sai na kalli arewa nake sallah sai wani zo ganni yake bawan Allah arewa kake kalla juya ka kalli gabas to wasu wata na yanke sallah ta ba na sake wata ikama a kawai sai in juya in ci gaba in ƙara fasara a haka sallah ta ina fatan duk don waɗannan sahabban sun sallaci wani bangare na sallatu suna kallon baitul maqdis daga baya aka sanar da su kawai sai suka juya kawai suka ƙara sa suna kallon ɗakin ba ko ba su rama sallar ta ba ko ba su yanke sun faru wata sabuwa ba ko ba su rama rakawoyin da suka yi suna kallon sallah ina fatan duk da cikin matsala ubangiji ta ala kuma Allah da amma ya mun sai aya ta wala in ataita alladina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u qiblatak وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب إلا ذاك جوة أهل الكتاب بكل آية بكل آية باتت وكل كتاب ينبغى أي وتؤمن كنت بها كل na ana faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada su zo lallace su kada su tsammanin ma wai yahudu za su dawo su ji su kan abin da ya zo da shi inda za su kawo musu kowace irin aya a kan su gamsar da su su ba alƙiblar ka ba za su bi ba wa ma an tabi tabi'in su da laka saboda su koma ko ba za su ba alƙiblar su ba wa ma ba'duhum bi tabi'in qiblat ba ai su ma tsakanin su wani ba ya zan alƙiblar wani ahlul kitab kuma wa in tawallu fa ina ma hum fi kitab kada su ma tsakanin su wani ba ya zan wala in hawa ahwa'akum in har za ku ji soyayyen zukatan ku min ba'di ma ja'aka min al-ilmi bayan abin da ya zo maka na ilimi innaka idan lamin zalimin to lalle sai a wannan lokacin ka zama cikin azalimai alladheena atainahum al-kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum waɗanda muka je wa littafi cikin ahlul kitab sun san manzon Allah da sifofinsa kamar yadda suka san ƴaƴayensu cikin wa inna wani bangare na cikin la yaktumuna al-haqqa wa hum suna koyi gaskiya ne da ganganci bayan ku sun san cewa gaskiya ne الحق من ربك فلا تكونن من الممتنين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ولكل وجهة الهك بربك وتزكيا توكتيا تدبر بيدك فلا تكونن من المنكرين تركة تكون ما Allah ya san manzansa ba zai sassa ba amma ana faɗin haka domin sauran ɗaiɗaikun mutane to tabul lin nabi lakin al murada bihi ummati duk da magana an fuskanta da su zuwa ga annabi amma ɗaiɗaikun mutane ta ake nufi da wannan magana don su ne zai iya yiwa su sassa dangane da abin da ya zo daga wajen Allah na gaskiya wa li kullin mujahidin huwa waliha kowace al'umma tana da alƙiblarsa ko kuma wa li kullin da kowace al'umma wujha inda take fuskanta inda aka karanta mata ta kalla huwa muwalliha Allah ne ya fuskanta da ita kallo wannan wajen irin yadda ya fuskantar da waɗansu kalli ko su muka da suka kalla yanzu ko kuma Allah ne ya fuskantar da ku kuka kalli wurin a farkon musulunci sannan ya fuskantar da kuka kalli ka'aba kuma a farkon a yanzu kuma da yanzu da haka fassar kun saura ko yin gangeniya wajen ayyuka na alkhairi wato wajen zartar da abin da Allah ya saukar na wahayi a kansu aina ma takunu ya ji kuma Allah jami'a a duk inda kuke ubangiji ta ala zai kawo ku gaba ɗaya ranar tashin kiyama inna allaha ala kulli shay'in qadir lalle allah mai iko ne akan kowane irin abu abinda muka faɗa ya zama dole allah subhanahu wa ta'ala wannan muka kuskure allah ya ce mana da karshe da allah ina son jama'a su koma samun duk lokacin da mutum ya zo a lafi ko a makare da Allah ya zauna daga daidai inda wuri inda ya samu wuri domin idan wani ya ke fito ta wani ya ke fito ta nan wani ya ke fito ta sai abin ya nuna ɗaukar hankali na in ka ta sauƙinta kwakwalwa ta kan abin da nake so saboda ina ganin motsin mutane ko mutane suna kallon wani ko suna kaza ina fatan in za su taimaka wajen ba da haɗin kai a kan wannan wassalamu alaikum wa rahmatullahi